Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya suna na Sarfil Hashin Gumel. Tare da baba ya ko makiyar da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin na yau ranar talata 13 ga watan Oktoba na shekarar 2020. kafin ku abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. To Sarfilo a jiya Litinin ne aka fara sauraren bahasin tabbatar da Amikoni Barrett wacce za a nada alkaliyar kotun kolin Amurka a Washington inda Barrett ta faɗa wa majalisar dattawa cewa bai kamata kotuna su shata tsari ba kamata ya su bar wa shugabannin Amurka da majalisar dokoki. Shugaban hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ya yi kashedi a kan dabarun amfani da wata hanya daban a yaki da cutar coronavirus cewa bai dace ba. dubai 'yan najeriya kuma sun yi tattaki a lagos da wasu manyan biranen kasar a jiya litinin domin neman kawo karshen rundunar yaki da fashi da makami ta 'yan sanda wato sas a takaice da take kisa da cin zarafin mutane kanin labarin kenan aka saurara a cikin shirin za a ji cewa an saka dokar hana zirga-zirga a garin kagar na jihar neja bayan da 'yan yankin suka fusata suka afka ofishin 'yan sanda ko me yasa? Wani al'amari dai ya faru ne bayan kisan gillar da wasu 'yan bindiga suka yi ma wasu 'yan banga guda hudu a yankin. Yayin da jiya litinin aka buɗe makarantu a faɗin Najeriya. Jihar Barna fama da matsalar tsaro ta sanar da ranar da za ta buɗe nata. Girma gwamna ya ba mu dama mu sanar a kan cewa lalle lalle za a buɗe makarantu gaba ɗaya ɗalibai su koma makaranta ranar 26 ga wannan wata da muke ciki. Sai kuma shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto da za mu kamo ku. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. a jiya litinin ne aka fara saurarin bahasin tabbatar da amikoni barrett wacce za a nada alkaliyar kotun kolin amurka a washington inda barrett ta faɗa wa majalisar dattawa cewa bai kamata kotuna su shata tsari ba kamata ya yi a bar wa shugabannin amurka da majalisar dokoki bara ta gindaya wata tarjama mai tsauri a kan rawar da babban kotu take takawa tana mai cewa ba an yi ta ne dan ta magance kowace matsala ba ko kuma ta gyara dukkan kurakuran da aka tafka a rayuwar jama'a ba yayin da aka fara sauraren sanata diane festin mai jagorantar democrat a kwamitin shari'a a majalisar dattawa nan take ta nuna cewa marasa rinjaye na democrat na da wata muhimmiyar tambaya ga barrett akan ra'ayinta cewa wani hukuncin da kotun koli ta yanke a shekarar 2012 na amincewa da dokar tsarin kiwon lafiya dokar nan ta kasa da miliyoyin amurkawa ke amfana da ita da ta ce kuskure ne kotun tana nazarin sake kalubalantar dokar kiwon lafiya a ranar goma ga watan nuwamba lokacin da barad ka iya zama ɗaya daga cikin alƙalan kotun koli tara da za su zantar da hukunci ko dakatar da dokar ko kuma a ci gaba da aiki da ita shugaban hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ya yi kashedi a kan dabarun amfani da wata hanya daban a yaki da cutar coronavirus cewa bai dace ba a wurin wani taron manema labarai a birnin geneva a jiya litinin Babban daraktan WHO Tedros azanum Ghebreyesus ya ce jama'an kiwon lafiya su mai da hankali wurin amfani da maganin rigakafi kadai, amma ba wata hanyar da za ta jefa jama'a cikin haɗarin kamuwa da cutar ba. Hanyar yaƙi da cutar a kaikaice ana amfani da ita ne a lokacin da galibin jama'a suke da kariya daga cuta, saboda an kai ga cimma babbar kariya tsakanin jama'a. ba taɓa amfani da yaki da cuta a kaikaice a matsayin dabarun yaki da barkewar annoba ba a tarihin kiwon lafiyar jama'a hanya ce mara inganci a kimiyyance da kuma bisa tsarin yaki da cuta mai yaduwa ji tedros who ta yi kiyasi cewa kimanin kashi goma cikin ɗari a duniya sun kamu da cutar coronavirus har yau ba a san adadin mutane da suke da bukatan wannan hanya ta yaki da cutar a kaikaice ba dubai 'yan najeriya sun yi tattaki a Legas da wasu biranen kasar a jiya litinin domin neman kawo ƙarshen rundunar yaƙi da fashi da makami ta 'yan sanda wato sas a takaice da take kisa da cin zarafin mutane duk da yake gwamnati ta faɗa a shekarun jiya lahad cewa za a rusa rundunar amma 'yan najeriya sun bayyana shakkunsu game da alƙawarin jami'ai na kawo ƙarshen rundunar da ake zargi da cin zarafi A wani jawabi da ya yi a jiya Litinin, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce jama'an rundunar SAS da aka same su da aikata laifi za su gurfana a gaban doka. Ya ce rusa wannan sashe na 'yan sanda shine mataki na farko na gagarumin sauyi na 'yan sanda domin ganin sun yi su na kare rayuka da kuma kadarorin mutane. sai dai wani marubucin wakoki david moore da ya shiga zanga-zangar kin sas a Legas a jiya litinin ya ce duk wani alkawari da gwamnati za ta dauka ya zo da aiki saboda 'yan Najeriya sun ga alƙawura da dama a kan SARS amma babu cikawa. The call was end SARS in terms of to in order to end impunity. Ya ce ba za a daina ba, ya kamata ya zama ƙwarin gwiwa dubi batun da a sadaukar da rayuka a kai mutane na mutuwa kuma mutane sun mutu sosai kuma abin da muka fara idan ba mu kammala shi ba tamkar tsoro ne ba za mu ja da baya ba ko kaɗan za mu ci gaba da matsin lamba har sai gwamnati ta ba mu abin da muke bukata Kungiyar Amnesty ta tattara bayanan kwace da azabtarwa da kuma gazawar hukumomin Najeriya akan ɗaukar mataki ga masu laifi. It brings to question whether Domin kawo ƙarshen miyagun ayyukan SARS akwai buƙatar garan bawul a sashen. Shi yasa kuma ake marhabi da batun rusa shi da kuma haramta shi. Amma ya kamata a zurfafa ɗaukar mataki saboda ba wannan ne karin farko da gwamnati ta haramta SARS ba. Kana ta haramta shi daga aikata irin waɗannan ta'annati da suka ci gaba da yi a koda yaushe. an jima kaɗan baba zai sake dawowa da ci gaban labaran kafin nan idan muka leƙa jihar neja an saka doka hana zirga-zirga har ta tsawon sauyi hudu a garin kagara sakamakon afka ofishin 'yan sanda da mutanen yankin suka yi bayan da 'yan bindigar suka kashe wasu 'yan banga hudu Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da wannan rahoton. A yanzu haka dai an kafa dokar hana zirga-zirga na sa'o'i 24 a cikin garin Kagara hedikwatar karamar hukumar rafi ta jihar Niger Najeriya. Wani al'amari dai ya faru ne bayan kisan gillar da wasu 'yan bindiga suka yi ma wasu 'yan banga guda hudu a yankin. al'amarin da ya harzuka mutanen ƙauyukan kagaran har suka aukawa ofishin 'yan sanda na garin tare da yin awon gaba da bindigogi sama da goma alhaji ismaila modibo shine shugaban karamar hukumar tarafi to halin da ake ciki dai a karamar hukumar rafi kusan kwana biyar yanzu kenan muna samun hare-hare na mutanen banza barayin nan sun zo wanda ya tunzura mutanen wa'annan ƙauyuka sun zo da safe sun zo sun yi a attacking police headquarter na kagara police station wanda sun karbi makamai akalla a rubuce da suka bamu cewa mutanen nan sun karbi bindigogi a hannun a police station kamar guda goma sha daya a hali yanzu dai da ake ciki na garamin sa dokar awa ashirin da hudu babu zirga-zirga saboda hankali ya kwanta domin so yanzu total mutum nawa kenan aka kashe da mutum biyar ɗan banga hudu barawo daya amma ɗan banga daya nan musayan wuta ne da yan sanda hmm. eh, amma su duk mutanen tungan makeri ne kwamishinan yan sandan jihar Niger Alhaji Adamu Usman ya ce suna gudanar da bincike akan lamarin haka shi ma sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya ce suna gudanar gudanar da bincike domin gano waɗanda suka aikata wannan al'amari. Muna nan muna binciken me ya faru duk kuma wanda aka ga aka kama da hannu a ciki dole za a yi masa hukuncin da ya kamata. To daga bisani dai kwamishinan labarai na jihar Niger Alhaji Sani Idris ya ce gwamnatin jihar Niger ta yi Allah wadai da wannan mataki na aukawa ofishin 'yan sandan. matsayin shi ne gaskiya muna Allah wadai da wannan abu da ya faru? Tuni dai masu sharhi suka fara nuna fargaba akan wannan al'amari da ke zaman 'yar manuniya ga hukumomin Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. a gaida na batsari har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka ne daga nan birnin washington dc yanzu dai gaba baya dawo da ci gaban labaran duniya. zaben shugaban amurka na wuri da aka gudanar a jihar georgia da ke kudancin kasar ya fuskanci matsaloli na ɗan lokaci a jiya litinin kafin aka gyara na'urar zaɓe kana aka ci gaba da zaɓen ɗaruruwan masu kada kuri'a a jihar sun fito a ranar farko na zaben wuri makonni uku kafin zaben ƙasa a ranar uku ga watan nuwamba da zai yanke hukunci tsakanin 'yan takara da suka hada da shugaba donald trump na republican da abokin karawansa na democrat joe biden da kuma masu takarar kujerar majalisar dokoki an fara zaben na da wuri a jihohi 40 a cikin jihohin amurka guda 50 kana jami'an zaɓe sun ce sama da mutum miliyan bakwai da dubu ɗari uku ne suka kada ƙuri'unsu lamarin da ke tabbatar da sha'awar da mutane da dama suka nuna game da takarar trump da biden a wani sabon wa'adi a fadar white house a atlanta babban birnin georgia kuma birni mafi girma a jihar wasu masu zaɓen sun halarar rumfunan zaɓe tun cikin dare domin su zama na farko a wurin kada kuri'a a ƙarshe a jiya litinin gwamnatin ƙasar belarus ta ce yanzu 'yan sandan ƙasar za su yi amfani da bindiga akan masu zanga-zangar idan buƙatar hakan ta taso yayin da zanga-zangar neman shugaba alexander lukashenko ya yi murabus ke ci gaba ministan harkokin cikin gida ya faɗa a wata sanarwa a jiya litinin cewa gangamin yakin neman zaɓe ya zama wata hanyar shirya aiwatar da mummunar aƙida a don haka ma'aikatar harkokin cikin gida da dakarun cikin gida ba za su bar kan tituna ba kana za su yi amfani da kayan aiki da makaman sojoji idan bukatar hakan ta taso a cewar sanarwar ma'aikatar cikin gida ta sanar a jiya litinin cewa sama da mutum 700 ake tsare da su a zanga-zangar ranar lahadi ta ce har yanzu akwai mutum 570 a cikin waɗanda aka tsare su a ranar lahadi a hannun hukuma suna jiran bayyana a gaban kotu. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc a daidai lokacin da ɗalibai ke koma ɗakunan karatunsu bayan kwashe tsawon lokaci a gida dalilin annobar coronavirus jihar borno da ta yi fama da matsalar rashin tsaro ta saka ranar sake buɗe makarantunta kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na haruna dauda biyu yayin da kusan dukkanin jihohin da ke najeriya suka bayyana sha biyu ga watan oktoba a matsayin ranar da ɗaliban suka koma makarantu jihar borno da ke shi ayo musu gabacin najeriya da kuma ta yi fama da hare-haren mayakan boko haram ta ce ita sai a ranar 26 ga wannan watan na oktoba za ta zo ma gudanar da harkokin karatun nata kwamishinan ma'aikatar ilimi na jihar borno honorable balli ayuba ne da ya bayyana muryar amurka kan shirye-shiryen da jihar take yi da ma dalilanta na kai wannan lokaci zuwa 26 ya ce su akwai matakan da suke ɗauka na tabbatar da cewa sun kare duk wani ɗalibi da malamin da zai koyar a dukkanin makarantu fiye da tamanin da ake da su a jihar. Girma gwamna ya ba mu dama mu sanar a kan cewa lalle lalle za a buɗe makarantu gaba ɗaya ɗalibai su koma makaranta ranar 26 ga wannan wata da muke ciki don ban ma son kawai yan uwanka suna buɗewa kai maka ce kawai ka buɗe ba tare da nazari akan me ya kamata a yi kafin a buɗe ba. Kuma makarantu nawa ake da su ne a jihar Borno wanda ake sanar za su koma ranar ranar 26 ga wannan wata din muna da makarantu 88 kamar akwai wani sharuɗa da kuka shimfiɗa na sake buɗe wannan makarantu saboda kare waɗannan ɗalibai daga wannan matsala na covid-19 wanda shine ma dalilin da yasa aka rufe wannan makarantu dukka makarantun nan mun yi feshi na musamman kuma muka ɗauki matakai na tanadar da abun wanke hannu da hand sanitizer da kuma abin da za a rufe baki duka sai da muka tanadin to ko me iyayen yaran ke cewa ne game da wannan mataki na gwamnatin jihar borno eh, ni sunana malam haruna makaniki a gaskiya dai yana ɗin bude makarantar da muka ji waɗansu sel cewa eh gashi za a bude mu muna murna cewa za a bude saboda zama yadda muke arewa tun can ilimin namu ma ya ci baya aka sake ce gashi an ɗauka watanni yara suna gida ka gani yawanci abubuwan da suka koya da su mai za gani duk sun riga sun manta an samu cin baya ta wajen ilimi sosai kuwa amma idan sun gani akan cewa harkan lafiya nan ya inganta makarantu sun sa kwamiti an dudduba akan cewa gashi za a iya a bar yara su je su taru a koyar da su to gaskiya yana da kyau ya kamata a bude wani mahaifi ke nake bayyana ra'ayinsa game da sa ranar 26 ga watan oktoba da gwamnatin jihar borno ta yi a matsayin ranar da ɗalibanta za su koma karatu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gai da haruna dauda masu raro kada a sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin sai kuma kilo biyar talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Haka kuma za a iya zuwa shafin mu na yanar gizo hausa da voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu kuma sai shirin mu na gaba. saka mai wuya. ce ta je makaranta wata uku ta komo gida wata uku wannan abin na muna ganin kamar ba abu ne na kirki ba shekara ashirin da bakwai gwamnatin ndc da iyayenta apndc suna mulki a ƙasar ghana zango ta mara musu baya ɗari musu ɗari tambaye abokina tambaye ɗan uwana wani abu ɗaya haka na tarihi wanda ya shafi duk ɗan zango wanda suka wa 'yan zango cikin shekara 27 da suke mulki a ƙasa. Jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da saduwa da kowa wani sabon shiri na tsaka mai wuya muna fatar kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC. To yau za mu kawo muku ci gaba da muhawarar da Baba ku Makeri ya shirya mana kan zaben da za a yi na shugaban kasa a kasar Ghana a cikin watan Disamba na wannan shekara ta 2020 da muke ciki. Kuma kamar yadda kuka ji inda kuna biyu da mu kun san wannan muhawara ta yi zafi yau za a shiga abubuwa da dama da suka hada da maganar cin bashi wato za a kwatanta da yake wannan zaɓen na bana za a fafata ne tsakanin gwamnatoci ko jam'iyyu biyu da kowacensu ta mallaki ƙasar ghana wato da tsohon shugaban da ya mallaki ghana din da kuma shugaba mai ci yanzu na ƙasar ghana din saboda haka idan a dube su su duka biyu wace gwamnatin su ce tafi ciwo ghana bashi ko me aka yi da kuɗin kuma sannan wace ce cikinsu ta fi samar da abubuwan masurufi ga al'ummar zangonin ghana da yawa to sai mu ci gaba to madalla a yau za mu tashi ne daga amsar da alhaji audu arif na ndc yar adawa zai bayar akan tambayar da na masa a wancan mako mai john muhammad zai kawo sabo domin a zaɓe shi amma kana da minti ɗaya ka mai da martani akan bayanan alhaji ahmad ayuba martanin da zan mai npp in suna magana ya yi batun wancan kuri'an da aka jefa an samu rinjaye da wurin miliyan ɗaya da digo hudu ko ɗari eh, ko eh, ɗari hudu faɗi. Mm. Amma bai iya ya gara mu abin da NPP ke yi gina. Ke su jefa magana ba su iya gwada bambanci da haka abinda 1996 abinda ya sunan shi NDC zuri suka rinjayi MPP da shi. In ya iya gwada maka wannan sannan ya ce maka ai wanga election da aka yi rinjayen da aka yi yasu wannan amma kada ka ce kai ka gwada na npp ba ka gwada ma jama'a abin da npp suka samu ka ce wai ga rinjaye ba domin gode ni ban so ina jayayya ma kan irin wannan magana eh, to shi ke nan abu ne abu ne da yake ya wuce bai eh, da amfani ma yau mu koma muna yawa to to mu duba wannan tambayar yau mm-hmm. muka shirya mm-hmm. muka ajiye shine yau an free HSS da suka faɗi suke cewa suke buki da shi free HSS wato kana nufin makarantar sakandare a kyauta kenan da ake da wannan gwamnati take bayarwa kenan lokacin da za a free HSS mun gaya musu kamar su hakuri su hakuri in ya so a damu inda yaran makaranta za su zauna su iya kamar classroom kenan abu da makarantu da dama yadda ake abin bai zama damuwa suka kiya suka ce su sun yi suka je suka ce ta je makaranta wata uku ta komo gida wata uku wannan abin na muna ganin kamar ba abu ne na kirki ba saboda shi mun yi niyan in Allah ya tsayin daji za mu bi kokari mu ɗauki mu karkara wayannan makaranta. Alhaji Audu Audu layinka ya katse daga inda kake zancen yariya ta je makaranta watanni ah. uku ta zauna gida watanni uku so dora daga gurin. To wannan kaga wannan ba abu ne na kirki da yake sun ki shawara abin da ya wannan abin ne ya faru kenan to mu niyyar mu ne in Allah ya sa muka komo dama wannan makarantar nan muna ginin ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗari biyu mun gina kamar wurin arba'in da wani abu arba'in da shida sannan muka muka fita kan mulki wasu na nan kuma an gina ba ba kare ba mun yi niyyar mu ɗauki kamar shekara ɗaya ko shekara ɗaya da rabi mu ɗauki mu kakkara wayannan makarantar nan domin yaran nan su iya su samu kowa ya iya je su yadda kowa ke zuwa na biyu kan mu yi wannan ya kamata mu indiya sunan shi makarantu da suke zaman kansu ina abin nan ke A makarantun kuɗi private school Ya su cikin wannan abin nan don eh don mu nemi wannan abin nan yan yaran nan su samu sukuni inda za su yi karatu kuma wannan karatu yadda ake karatun da muke yi kaga she mu je yaro ya je ya koyi a ya sunan shi secretariat da menene menene wanda bai taimakon shi kamar yadda ake ce mu kwaci kwalajo system da za mu ɗauki shine a kawo makaranta kamar na technical wanda yake eh na kere-kere kenan bashin wannan makarantun kere-kere ya son kai wannan aikin mm. kare-kare da kamar ilimi ya suna shi fasaha da sauransu wayannan abubuwan nan za a yi shi ne mutum ya je free. To a Alhaji Audu. koyi aikin hannu. To Alhaji Audu bari mu duba wannan. A zancen da kuka ce kuna son ku zo ku inganta zancen ba da karatun sakandare a kyauta. Amma a baya kun nuna cewa wannan eh, duk karatun da za a bayar a kyauta ba abu ne mai kyau ba. Shin menene ya canza a wannan lokaci yasa kuke so ku ci gaba da wannan ba da karatun sakandare a kyauta alhali a baya kun soki wannan al'amari. ya ce kaman waye wa ina wa ya ce kamar haka gwada karatu da kyauta ba dai mai alheri ba in ji wa Eh a baya akwai abin akwai maganganun da aka yi na'am. Wannan karya ne na MPP domin ka duba wannan free education nan Uh, Alhaji Audu bari mu taka ma burki a nan ka riga ka yi mintocinka kuma ka yi bayanai masu gamsarwa akan abubuwa da muka tambaye ku cewa me za ku zo ku yi sabo ko me John Mahama yake da shi sabo da zai zo ya nuna mutanen Ghana da za su iya su abin nan so mun fahimci abin da kake nufi bari mu koma kan Alhaji Ahmed Ayuba Alhaji Ahmed Ayuba ka ji tambayan da na yi ma Alhaji Audu Arif da farko nike ce mai john Muhammad zai kawo. To ku kuma mun ga abin da kuka yi wato cikin wannan lokaci. Shin akwai wani abu sabo da za ku zo da shi a wannan lokaci da mutanen gane za su iya tsayuwa kai su zaɓe ku. Muna saurarin ku. Eh, to da farko kafin in maganar abin da za yi ina so in dan mai da martani akan wata magana da yi akan wato free senior high school. To Wallahi da na saurari dan uwana ina so in tantsare da dariya ne ma ban san saboda mu duka muna garin nan lokacin da suka ɗauki kuɗin gwamnati mm. suka ringa talla suna biyan kuɗi akan rediyo da talabijin da jaridu don a gaya wa jama'a cewar wannan tsarin da ake so a kawo wadda duk ɗan ƙasan Ghana zai samu free senior high school a kyauta ba tare da ya biya ko anini ba wannan abun nan ba zai yiwu ba Ghana ba ta da kuɗin da za ta yi abu ne wanda in aka yi shi zai rusa mana harkar ilimin mu gaba ɗaya a ƙasar Ghana. yau sun canza sheka sun zo suna cewa wai su yanzu sun amince wannan lokacin da ake magana can suka ce kudin gane da arzikin gane gaba ɗaya an gama cinye kudin mu an gama cinye tsoka saura kashi abin da suka gaya mana kenan suka soke allowance da ake ba nurses baya ga haka dan allowance da ake ba teachers malaman makaranta masu zuwa koyar karatu suka soke wannan allowance suka ce kuma alal makeri ni wannan maganar da muke yi dan Allah dan annabi ina so saboda karancin lokaci ka bari mu mai da hankali akan zangonnan mu shekara 27 gwamnatin NDC da iyayenta APNDC suna mulki a ƙasar Ghana zango ta mara musu baya ɗari musu ɗari tambaye abokina tambaye ɗan uwana wani abu ɗaya haka na tarihi wanda ya shafi daɗɗan zango wanda suka yi wa 'yan zango cikin shekara 27 da suke mulki a kasar eh to mun kai mun kai wurin mun kai mun kai amma ka ci gaba da gaya mana menene kuka yi tanadi da yanzu kuke so a zaɓe ku don saboda ku ci gaba da shi eh abin da muka muka muka tanada shine wanda muka gyara harkar tattalin arzikin Ghana muka bari GDP to debt ratio yizo zo ƙasa muka bari inflation yizo zo ƙasa muka bayar da free SHS muna son mu kare wa'annan nasarorin nan da aka yi mu kare yin ƙasa harkokin da muka sa a gaba na sauran da muka samu shekara uku da rabi ɗin nan da suka wuce muna so mu dana inganta su ne mu dana ƙarfafa su don kada mu yi kuskure wa'annan jam'iyyar ndc ɗin nan ta zo ta mai da hannun agogo baya tunda sun gano cewar aski ya kai gaban goshi ba abin da suka shuka ba su shuka zango komai ba su shuka gane komai ba balle su kirɓe ƙuri'a ranar zaɓe shure-shure suke kuma wallahi ba zai hana su to ba insha Allah to Alhaji Ayuba akwai wata magana da ku 'yan siyasa kukan yi cewa kamar yadda kai zancen GDP ratio da zancen abin nan zancen inflation tsadar rayuwa da sauransu shi talaka bai san komai ba an ce shi talaka tambarinsa shine cikinsa ya ji a jikinsa to irin wannan turancin har yanzu talakawa fa suna kuka cewa akwai bukatar su fa su gani a ƙasa saboda mm, abin da ke faruwa kamar ba sa gani ganin komi a ƙasa. Eh to ai makeri ai wannan maganar da nake gaya ma hanyar da za a ya samu sauki saboda hanyar da gwamnati take bi kenan take samun kuɗin da take bada free senior high school take biyan allowance allowance ɗin teacher eh, malaman makarantu wanda suka soke take biyan allowance allowance ɗin nurses ta kawo wani tsari da ake cewa one ambulance one constituency akwai wani tsari kuma da ake cewa one district one factory mun zo kan wannan alƙawarin mun zo kan wannan alƙawarin yanzu bari mu je wurin alaji eh, idan eh. yadda harkan arziki ta barbare karkashin su suke cewa an gama cinye soka soka saura kashi bayan za a yi su yi wani gyara da inganci to to mun gode bari mu je wurin eh, yawa bari mu je wurin yawa tattalin arziki ne shi ne watan ginshikin duk wani abin da za mu yi duk wani abin da muke yi mun gyara yadda suka lalata harkar arzikinmu suka bari muka tafi wannan wannan wannan wannan kwarya a hannu muka tafi muna bara a bankin duniya don a cece mu bayan an gano mai a ƙasar ghana abadan allah jama'a To Alhaji Audu Arif ka ji maganganun da Alhaji Ahmad Ayuba ya yi. To amma kai ma zan nemi jin menene kuka yi ma tattalin arzikin kasar nan kuwa irin tanadi kuka yi wa tattalin arzikin kasar nan amma kuma in kana da martani kana da minti ɗaya kai martanin ka sannan ka zo ka kawo wannan bayani akan tattalin arzikin kasa. To baba dai kai da kanka ka san waya na ya yanke abubuwan da ya faɗi ban ki ba. Na ga kaman ya yi magana kan free HSS inda na je na sauka eh. ya ɗoki. wannan kowa ya san kaman abin da suka yi na free hs ba abin kirki ba ne bai taimaka ma yara ba bai taimaka ma iyaye ba domin free hs sun da suke faɗi akwai wani iyaye da dama in su yaran nan sun zo gida wata uku sai an kai su wani makaranta kuma da ake ce ma private school dubu goma kan wannan abin nan da yaran nan ke yi saboda shi banda daɗin baki ba abin da MPP suka kulla ma kasan nan ya gwada mina makaranta ɗaya da suka gina ya gwada mina ya sunan shi da suka gina ya gwada mina university ɗaya da suka gina ya gwada muna ya sunan shi ina suka kai ruwa nawa suka kara lantarki nawa suka kara To ku da kokari malamai muna da sauran abubuwan da za mu kawo muku a mako na gaba mai zuwa inda a wannan karo in Allah ya kai mu za mu tsunduma cikin batun cin hanci da rashawa ba safai kakin ji ana magana shi a kasar ghana ba to amma wannan karo za ku je da aka fiɗe bili har wutsaya game da wacece wato wacece daga cikin wannan jam'iyyu a lokacin mulkin ta wannan harka ta cin hanci da rashawa ta fi kamari yanzu a madadin su bakin namu da kuma shi baba ya ko makeri aliyu mustapha sakwato ne a washington dc muna fatan mun ba ku lami lafiya sai an jima. malamai sannan ku da kokari da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice To Sarfilo a takaice a jiya litinin ne aka fara sauraren bahasin tabbatar da Amy Coney Barrett wacce za a nada alkaliyar kotun kolin Amurka a Washington inda Barrett ta faɗa wa majalisar dattawa cewa bai kamata kotuna su shata tsari ba kamata yi a barwa shugabannin Amurka da majalisar dokoki. Bara ta gindaya wata tarjama mai tsauri akan rawar da babban kotu take takawa tana mai cewa ba an yi ta ne dan ta magance kowace matsala ba ko kuma ta gyara dukkan kurakuran da aka tafka a rayuwar jama'a ba. Shugaban hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ya yi kashedi a kan dabarun amfani da wata hanya daban a yaki da cutar coronavirus cewa bai dace ba. A wurin wani taron manema labarai a birnin Geneva a jiya Litinin. Babban daraktan WHO Tedros azanum Ghebreyesus ya ce jama'an kiwon lafiya su mai da hankali wurin amfani da maganin rigakafi kadai, amma ba wata hanyar da za ta jefa jama'a cikin hadarin kamuwa da cutar ba. Dubai 'yan Najeriya sun yi tattaki a Legas da wasu biranen kasar a jiya Litinin domin neman kawo ƙarshen rundunar yaƙi da fashi da makami ta 'yan sanda wato SAS a takaice da take kisa da cin zarafin mutane. duk da yake gwamnati ta faɗa a shekaran jiya lahad cewa za a rusa rundunar amma 'yan najeriya sun bayyana shakkunsu game da alkawarin jama'ai na kawo ƙarshen rundunar da ake zargi da cin zarafi masu sauraro a nan muke kakashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku dosa abokan aikin mu ɗauke da wani shiri na musamman wanda zai zo mu kai tsaye daga ofishinmu na jamhuriyar nijar za kuma yi zata shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye shiryen mu da suka gabata ta mu na voahouse.com da ma shafinmu na facebook yanzu a madadin baba ya kuma makeri da ya na gabatar da shirin da kuma ci ba biro ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fil hashin kuma da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington dc ke cewa mu kasance lafiya salamu alaikum